hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 12 ga watan february shekara ta 2015 wannan shine majalisi na 46 daga cikin jerin giyar karatukan littafin hikmatun minar tarih wallafan dr usman ibn muhammad al-khamis allah ubangiji ya saka shi alkhairi wannan littafi na hikmatun minar tarih yana kokarin tantance mana gaskiya ne ya rabi tsaba daga tsakuwa dangane da rigingimu da sabanin fahimta da ya faru ga sabon annabi sallallahu alaihi wa ala wa sallama tun daga rasuwar manzon Allah ya da amincin Allah su tabbata a gare shi har zuwa shekara 91 bayan hijira shekara da aka ce jikansa Hussein dan Aliyu Allah ya kara musu yarda rigingimun da su sahabban Allah ya taimake su sun tsallake rigingimun ba tare da sun yi ta'asiri ga aqidar su ko addinin su ba amma mutane da suka zo a bayan su sun samu rarrabuwar kai wanda waɗannan rigingimu sun yi tasiri kwarai wajen raba kan mutanen da yanzu su ake cewa musulmai Allah ubangiji ya gafarta mana idan jama'a masu wannan karatu ba su manta ba muna tattauna bayani dangane da abin da malam ya kawo mana na maqtalu amirul mu'minina ali ibn abi talib radiyallahu anhu sanata 40 lil hijra labarin yadda aka kashe sayyidina ali yadda wasu 'yan ta'adda suka masayid na alikisan gilla a ainihin shekara ta arba'in bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala'arihi wa wasallama mun karanta bayanan da malam ya yi gaba ɗayansu game da wannan ainihin ɓangare sai dai muka yi alkawarin cewa za mu ɗan faɗaɗa bayanai dangane da hadisar wannan kisa abinda shi malam ɗin bai yi a nan ba don mu ji wasu fa'idoji da wasu maganganu waɗanda watakila in mun tsaya a haka ba za mu ji su ba da aka muka ɗauko littafin albidayatu wa nihaya na al-imam al-hafiz ibn kathir na dimashqi aka yi photocopy wanda yana hannun mutane a yanzu shi zan karanta insha Allah abin da ke hannun ku nan photocopy daga shafi na 543 na wannan littafi na albidayatu wa nihaya wallafin babban malami al-imam abul isma'il ibn kathir na dimashqi Allah ya ji kanshi da gafara wannan wani littafi ne daga cikin wato mausu'at encyclopedias na tarihin musulunci da tarihin dukkanin daulolin duniya ko ka ce duka tarihin duniya don kamar yadda malamin ya kira sun littafin ya fara tarihin ne daga abin da Allah ya fara halitta daga albidaya daga alƙalami na nun wal wa ma yasturu sannan yi labaran annabawa da al'ummomi da kistoshin da alƙur'ani ya ba da labari ya taho kan sira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya mata ainihin wato tsintan kwarkwata babu abin da bai taɓa ba a sina. sannan ya gangaro zamanin khulafa'ur rashiduna zamanin banu umayya zamanin banu abbas daular musulunci a andalus da sauran dauloli da suka biyo baya har zuwa zamanin da shi wannan malami yake raye ma'ana karni na bakwai zuwa na takwas a musulunci a inda kuma nan ya dinga ba mu labarin ainihin wato abubuwan da suka faru a wannan karni na takwas da abubuwan da suka ainihin wato shafi gudanarwar gwamnati da karantarwa da malamai da bidiyo'i da tashin hankali da annoba da kisa duk wani abu da ya faru sai da ya kawo sannan kuma ya karishe da labarin ashiratu sa'a abubuwan da za su faru a ƙarshen duniya ma'ana su ne nihaya ɗinkin Allah ya ji shi da gafara to a cikin wannan ainihin wato mujalladi na kuma juz'i na takwas malam ya ce sifatu maktalihi radiyallahu anhu labarin yadda aka yi aka sayidina ali Allah ya ƙara masa yadda malam ya ce zakara ibn jaririn wa gairu wahidin min ulama tarihi wa siyar wa ayyamin nasi, ibn jaririn kwabari da wanda ba shi ba da wasu da dama daga cikin malamai masana tarihi da labarai da yaƙe-yaƙe sun ba da labarin cewa anna salasata min al-khawarij wasu mutane uku a cikin ‘yan kala-katu ‘yan boko haram khawarija wahum sune Abdurahman abdurrahman ibn amrin al-ma'arufi ibn miljam al-himyari abdurrahman amru wanda aka fi sani da Dan miljam mutumin ƙasar himyar ba himyari sun halifu bani hanifa wanda yake tsakanin shi da Bono hanifa akwai rantsuwa ta taimakon juna min kindatil misr daga kabilar banu kinda ba misran wa kana asmara yace ya kasance mutum ne mai haske hasanal wajihi kyakkyawa ablaha wanda yake ainihin wato fariƙar sha'aruhu ma'a shuhumati uznai gashin shi na rufe fatan kunnensa yana da gashi mai yawa wa fi jabhatihi atharu sujudi sannan a goshin shi akwai alamar sallah masallaci ne akwai yawan sujuda mutum da farko kenan walburk ibnu abdullahi tamimi sai kuma burku dan abdullahi tamimi wa amru ibn bakar tamimi aidan da kuma wani mai suna amru dan bakar shi ma bataimi ne waɗannan mutanen guda uku ijtama'u sai suka taru fatadhakaru qatl aliyin ikhwanahum min ahli nahrawa suna tuna labarin irin yadda sayyidina ali ya kashe ƴan uwansa hawarija a wannan ainihin yaƙi na naharawan fatarahamu alaihim sai su ce oh wani ma an kashe shi Allah ya jikan shi Allah ya jikan wani duk aliyu ne kashe su wa qalu suka ce ma za nasna'u bil baqa'i ba'dahum to me ya amfanin mu a duniyar nan bayan ƴan uwan din nan sun riga sun mutu kanu min khairin nas wa aktharihim salatan wa kanu du'atan du'atan nas ila rabbihim haka ne a anaku kanu la yakhafuna billahi lawmata la'im ko sun kasance ba sa jin tsoron kowa game da al'amarin Allah falau sharaina anfusana ina ma da za mu siyar da kawunanmu irin yadda Allah ya ce wato mutane su sai da ainihin abun nan su sai da kansu ga Allah ma'ana su tafi su jihadi inda Allah ashtara min almu'mina anfusahum ko to shi suke nufi wai anan fa ta yana a immatar dalali suka ce mu tafi gun waɗannan limamai na bata din nan fa qatalnahu fa qatalnahu mu je mu kashe su su ya limaman batan wai sai na aliyu da mu'awiya da amurdan as mu kashe su fa'arahna minhum albilada mu hutar da duk duniya daga kansu da daga ko sai mu hutar da duk duniya daga matsalarsu fa'arahna ahalar ardu ah, fa'arahna minhum albilada mu hutar da duniya daga su wa akhadna minhum sa'ara ikhwana kuma ya zama mun ɗauki fansa na 'yan uwanmu فقال ابن muljam sai ابن muljam ya ce ana amma ana fa akfikum ali طالب تو ني to ni na isa muku game da ali ni zan kashe shi wa يتي وانا burku معاويه ني burku yace wa معاويه وقال muawiya ni kuma zan kashe عمرو بن العاص شو ibn يتي wa ana ukfikum ني ibn al as كربا kuma ya kashe raba kansu wannan mugun aiki fata ahadu wata tawafaqu suka dau alƙawari suka ba junansu saki alkawarin cewa ba wanda zai karya Allah Ya kusa rajulun minhum kada wanda ya dawo daga cikin su an sahibihi daga barin wannan da aka ce je ya kashe hatta ya kutulahu sai in ya kashe shi au ya muta dunahu ko kuma shi ya mutu kar wanda ya dawo da wani uzuri cewa wanda aka tura shi ya kashe ya tsira sai dai ya mutu ko kuma ya kashe wancan fa akhadhu asyafahum suka dauki takubban su fasammauha suka musu ainihin dafi suka rina su da dafi Wata bi sab'i ashara suka yi alƙawarin cewa ranar goma sha bakwai min ramadana Waye wangarin sha bakwai ga watan ramadana na wannan shekara an yi ta kulle wahidin minhum sahibahu hufi baladi wato kowane ɗaya daga cikinsu ya auka ma wanda ya alƙawarin kashe waɗannan a garin da yake fil baladi da huwa fi a garin da wancan yake Ba amma ibn miljam fasara ila kufati fa wannan ibnu miljam sai ya tafi kasar kufa inda aliyu yake kenan shikenan fa dakhalaha ya shiga garin kufa wa katama amru ya koye ya rufa wa kanshi asiri yake fada wa kowa hatta an ashabi min al-khawarij har daga cikin ƴan uwan shi ƴan kalakatu wasu abin da ya kawo shi garin alladina hum biha ƴan uwan shi wanda suke da addini iri daya a garin ba san abin da yake ciki ba wannan daga cikin sabon ƴan bid'a da ba tsabar sirri da makirci fa bayyana ma huwa jalisun fi qaumin min bani rabab yatazakaruna qatlahum yawman naharawa yana zaune cikin wasu mutane kabilar banu rabab su ma yan kalakata ne irin shi suna ainihin labarin mutanensu da aka kashe a naharawan id aqbalat timra'atun minhum yuqalu laha qutamu bintu shajna sai ga wata mata daga cikin su wata budurwa ana ce da ita qutamu ash-shajna katala aliyun yawman naharawani abaha wa akhaha sai ali ya kashe babanta da dan uwanta a wannan yaki ita ma ƴan uwa ce ga wannan ƴan kalakatu wa kanat fa'iqatal jimal jamal ta kasance tana da kyau wanda ya zarce na sa'a mashhuratan bihi ta shahara ana labarin ta wajen kyau wa kanat qadin qata'at fil masjidil jami'i tata'abbadu fihi ta daga ta kuma masallacin juma'a na kasar kufa tana bauta ta zama ainihin wato wata sufi kenan tana bauta falamma ra'a ibn miljam salabat aqlahu yayin da ibn miljam ya ga wannan mata shi shikenan ta kwace mai hankalinsa wani sai hajata hullati ja'a laha ya manta ma abin da ya kawo shi kaji shedani kar kuma ta an ce ba tabar sallah ne a abin nan a gushe kai baka ce zai aika ba wa khatabaha ila nafsiha nan da nan ya nemi ina ma da za ta aure shi ya manta abin da ya kawo shi fashtaratat alaihi thalathata alaf dirham ta ce mashi to sadaki wato dirhami dubu uku wa khadiman da kuma bawa wa kina da kuma wato mace mai hidima a gida wadda ta iya asali kayyina amin kayyina wadda ta iya ayyuka na abin nan irin yadda za a abin nan ɗin mutum mai za a ce ne rufahi irin idan mutum yana so a sadaka ɗari ce da yawon lai irin wanda ya iya kwantar da mutum hankali ya iya lallashin shi ya dan kwantar mashi bakin ciki da yake ji mai kenan to kamar wawan sarki kenan ko wanda ya iya kiɗa ya iya raha ya iya zolaya da ba'a ta ce kayyina mun gane wa an yaqtula la yuqtala la yaqtula laha ali ibn abi talib tace mashi kuma sadakin kenan kashe aliyu da waɗancan kuɗin da waɗannan ma'aikata qala sai ce huwa laki wallahi ma a bi ila hadhihi albaldati illa qatl ali yace na rantsi da Allah na barki duk wani abu da kike cewa sai fara fada mata kaga bai fada wa ƴan uwan shi ƴan ba amma ya fada wa mace ce wallahi ba abin da ya kawo na garin da banda kashe sayyidina ali Wata zawwajaha ya ya aure ta wa dakhala biha ya tare da wannan amarya kikkiawa thumma shar'at tuharriduhu ala zalika sannan ta dinga ta mashi tana ƙara nuna mashi kabba a tsaya a yi wasa ya kamata a yi wannan aiki na kashe sayyidina ali wa nadabat lahu rajulan min qaumi kuma ta jawo mishi abokin aiki a cikin mutanen ta tace akwai wani zai iya taya ka shi ma wani takaddari ne wani dan bid'a ne wani fattak mai zubar da jini ta kira mishi wani dan kalaka ta dan uwanshi cewa wannan zai iya zai iya raba tana ka zai iya taya ka min taimir rababi daga cikin kabilar su banu tay yuqal lahu ana ce da shi wardan kaji sunan shi kenan wannan dan dan take ba liyakuna ma'ahu rid'an dan ya zama yana bashi koba yana taya shi wannan aiki shikenan wastamala abdurrahman ibn milgar rajulan akhara yuqal lahu shabib ibn najda al-ashti al-haruri ya sake jawo wani dan kalakatan mai suna shabibu ibn najda al-ashti al-haruri shi ma dan dan boko haram ya kara jawo shi yanzu sun zama su uku kenan sun zama team na kisan kai fa qala ibn milgar sai ibn milgar ya ce da wannan dan bid'a hal laka fi sharafi dunya wal akhirah kana so ka samu darajar duniya kuma ka samu ta lahira Faƙala wa ma ya ce ta ina zan samu Ƙala ya ce da shi qatlu aliyu ka kashe aliyu Faƙala fa qala takilat ka ummuka yace uwarka yi asararka ka ji mutum banza laqad ji'ita shay'an idda ka zo da abu mummuna kaifa taqdiru alaihi ina kai ina kashe aliyu Ƙala ya ce yace akunu lahu fil masjid dan mijjamu ce zan buya ne a masallaci fa idza kharaja li salati al in ya fito sallar asuba shadadna alaihi sai mu afka mushi fakatan lahu sai kawai mu kashe shi fa inna zauna idan mun tsira shufina amsusana shikenan mu warkar da zuciyarmu wa adarakna sa'arana kuma mun rama wa in qutilna in ku an kashe mu fa ma inda Allah khairun min ad-dunya abin da ke gurin Allah ya fi wannan gani suke aikin Allah suke jama'a irin magana shi kwadin nan ko fa qala sai ce da shi wai hak ka shiga uku law ghayra aliyin kana ahwan alayya ki ni dai ba da ba aliyu bane wallahi da sauki shi wannan ya iya zubar da jini amma yana dan takarar yace kad arafta sabiqatahu fil islam ka san mutum ne na farko farko a musulunci wa qarabatahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma kusanci ga manzon Allah fama ajiduni an sharihu sadran da kafi gaskiya bana jin zan iya gaggawa na yi tsagerancin kashe shi gaskiya ba zan iya ba ina ka duba al'amarin ka qala sai shi wannan babban dan bid'a ya ce amma ta'lamu annahu qatala ahlan narawa kai baka san ya kashe mutanen wa narawa fa qala bala yace ina sane sai ce fa naqtuluhu liman qatala min ikhwanina to za mu shi hukunci ne wanda ya kashe yan uwanmu yayi kisa shi ma kashe shi a nafsu bin nafs girgiza kai tun zama shi ma batacce ne shikenan sai yadda fa qala ila zalika ba'da la'ayi. fa ajabu ila zalika ya amsa mishi wannan adal la'ayi bayan ya dan ja ya dan jinjina magana ya dan shiru wa dakhala shahr ramadan watan ramadan ya shiga fa wa'adahu ibn miljam lailatul jumu'a li 17 lailatin kharaj ya musu alƙawarin daren juma'a dare na goma sha bakwai ma'ana an yi azumi sha shida an shiga daren sha bakwai a ramadan ya ce mu haɗa ko a wannan daren domin ranar washegar ranar ne da asuba bayan operation wa qala sai ce da su hadhihi al-lailatu allati wa'adtu ashabi wannan shine daren da nayi alƙawari da abokaina waɗancan kenan fiha game da daren nan cewa an yat'aru bi muawiyata wa amr ibn al-as cewa su kashe muawiya da amr dan as ni kuma na kashe ali faja haulai thalasa sai waɗannan mutane uku suka zo wahum Ibn miljam wa wardanu wa shabib waɗannan ɗan bid'a guda uku suka zo wahum mushtamiluna ala sufi suna saƙe da takubansu sun shigo da takobi cikin riga irin da 'yan tauri suke din fazalasu suka zauna muqabila siddatin lati ya khruju min ha'ali suka zauna ta wajen kofa inda sayyidina ali yake fitowa falamma kharaja ja'ala yanhadu an-nasa min an-nawm ila salati da ya fito tare da almajirai da masu gadi da ainihin dalibai da ana ta bacci baccin waje ya ta ce ta da mutane ya ce musu ya qulu as-salata salata a tashi sallah jama'a lokacin sallah yayi fasara ilaihi shabibun bisayf sai wannan shabibu wanda da shi ne yake cewa kar a yi din kawai sai ya afka masa sayyidina ali da takobi fadarabo ya tsara mashi takobi fa fi tsaki sayyidina ya fada cikin dan wani daki abba shine kamar dan wani abin nan haka dan zaure haka ko wani wuri daki ko office karami shikenan ya fada nan wajen fadarabo ibn miljam bisayfi ala qarni sai ibn miljam ya ainihin wato ya ainihin caka mashi takobi akan ainihin kahonninsa ma'ana akan kafadarsa ya caka mashi takobi a makasa daidai wuya ke shikenan fasala damuhu ala lihiyati shikenan sai jini ya fara zuba a jikin gemunsa yana da gemun cikakkiya ka sai aka jini ya zuba ma darabu min miljam qala da ya caka mashi wannan makami sai ya ce la hukuma illa lillah irin magana yan bid'a babu hukunci sai na Allah laysa laka ya aliyun wala li ashabika kai ba ka da hukunci da kai da ka. waje ala yatlu qawluhu ta'ala wannan dan bid'a yana ta kanta fadan Allah da Allah ke cewa wa minan nasi man yashrif nafsahu tigha'a mardatillahi wallahu ra'ufun bil ibad daga cikin mutane akwai wanda yake sai da kanshi dan neman yadda Allah Allah yana da rangwame ga bayi wa ana wai shi ya sai da kanshi ne dan neman rangwamen Allah sutul baqara ayat 207 wa nada aliyun sai aliyu ya ainihin yi kara yace alaikum bihi ku kama shi wa haraba wardanu wancan ɗayan wardanu ɗan uwan wannan mata shi kuma ya tsere a guje fa adrakahu rajulun min hadara maut fa qatala wani mutum daga cikin mutanen ƙasa hadara maut ya riske shi ya kashe shi wa zahaba shabibun sabibu kuma wanda ya fara saran kenan shi kuma ya tafi fa naja bi sayfihi bi nafsi wa fatan nasa ya je ya gudu ya tsere wa mutane shi ba ban shi wa masaka ibn miljam wa musika ibn miljamin wa kuddima wa masaka bin miljam wa kaddama alai ko wa kuddima alai wa aka kama dan miljam wa kuddima aka gabatar da shi wanda ya kawo shi shine ja'ad ibn hubaira ibn abi wahab aka wannan ya kamo shi sorry wa qaddima wa qaddama ali ja'adat ibn hubaira ibn abi wahab fa salla bin nas salat al-fajr yadda kamata karanta kin wa qaddama ali ja'ada ibn Hubaira ibn abi wahab sayyidina ali ya gabatar da ja'adu dan Hubaira dan abi wahab fa salla bin nas salat al-fajr yau mutane sallah asuba wa hamala ali wa kumila ali ila manzili shi kuma sayyidina ali aka dauke shi aka mai da shi cikin gida shikenan wa ilayhi abdurrahman ibn miljam aka kawo wannan dan ta'adda aka tsaye da shi fa uqifa bayna yadayhi wa huwa maktufun aka ainihin tsaye da shi gaba ga sayyidina ali wa huwa maktufun ya dunkula hannu ya yi shiru irin yadda batatu suke qabbahu Allah in ji malam dan kafiru yace Allah ya muzanta fuskar wannan shaytani qabbalahu sayyidina ali yace da shi ai adu wallah yace ya kai makiyin Allah alam ahsin ilaika ashe ban kyauta maka ba domin ɗaya ne daga cikin mutanen shi ɗan shi'a kala ya ce bala ka kyautata mun kala fa ma hamalaka ala ya ce to me yasa ka yi wannan aiki kala sai ya ce shahattu na sabaha wasu altullaha an yi fito da bihi sharra harki ya yi mursisi ya ce wannan makamin nawa na sa shi a guba na ainihin sa shi a cikin guba kwana arba'in kuma na roƙi Allah cewa Allah ya sa na kashe mafi sharrin mutane da shi shi sa ne ma kai ne mafi sharrin mutane malam yan bidiya irin waɗannan akwai jira fa qala lahu ali sai ali ya ce la araka illa maqtulan to ina ganin kai ne ma za a kashe ka da wannan makamin naka wala araka illa min sharri khalqillah kuma ina ganin ka daga cikin mafi sharrin mutane a cikin bayan Allah sun maƙala sannan sai na ya ce in mitu faqtulu in na mutu ku kashe shi kisasi wa in ishtu in ko na rayu fa ana a'lamu kaifa asna'u bi ni na sai da zan yi shi fa qala jundub ibn abdullah sai jundub ibn abdullah yake cewa ya amiral mu'minina in mitta nubayi'ul hasana in ka mutu shin mu sanya hasan shine halifa musulmai fa qala sai ce la amurukum wala anhaku ni ban ce muku eh ba ban ce muku a'a ba antum sau ku ka fa hankalin wa ya kamata ku zaba Haka adalcin da sayyidina ali nan bai so abin bai zama gado domin shi ma ba wani ya gada ɗan uwan shi ba ina yan shi da suke zai su mai da abin gado shi bai so abin ya zama gado gashi ce ni ban ce ku sa shi ba ban ce ku sa shi ba in kun ga ya cancanta ku sa shi in kun ga ya cancanta ku sa wani abin da shawara ta kama wannan shine adalcin tsarin shugabanci kowane iri ne a musulunci ai intidabin mutumin da yake zai zama based on merit cancanta kuma wanda ake ganin shine best person da zai iya wannan abu wanda ya fi kowa cancanta jama'a shi ya kamata ko za a ɗauki aiki ne ko za a ba da limanci ko za a ba da ko za a tura mutane su je aikin soja ko siyasa ko me a musulunci ba a buƙatan kowa sai wanda zai fi iyawa domin musulmai su mora al'umma su ji daɗi idan wanda ya iya ba irin yadda ake ina yanzu kowa ya kai nashi kowa ya neman ma nashi ka sa nashi a inda bai cancanta ba da ƴan uwan shi da ƴan uwan matan shi da yaran shi na siyasa da ƴan garin su har ya zama abin alfahari ne yanzu duk wanda ɗan garin su ke rike da wani mukami to shikenan suna ganin sun fi kwasan ta da dauke sa yake a wannan ma'aikata. kuma har in bai haka ba da mutanen garin da sarakuna da ba su dinga zargin shi bai kyauta ba ko da mutanen garin ta tantaba jama'a yanzu da ko dan Zariya ya zama ya samu ya zama minista a ma'aikata kaza to yan Zariya kawai suna ganin shikenan ministan ta zama tasu a ɗebe su kawai a zuba wannan directorate ko mda ko wace ce ma'aikata ta zama tasu jama'a wannan shi kawo muhallin da muke ciki rashin ɗauka rashin ba da cancanta 'yan siyasa ne ma'aikatan gwamnati ne to yanzu kuma haddama malanta da limamai da tafsiri da hawa mumbarin wa'azi da mumbarin juma'a di ya zama favoritism wane ne ya tsaya ba idan limanci ne a abuja ko a masallaci a sultan bello ko a masallacin sarki a kano ko zaria ko ilori to sai wani ya tsaya ma saboda a ƙarƙashin shi akwai wasu fa'idoji jama'a kai alƙalancin musabaka ne sai wani ya tsaya maka zaka na rantsi da Allah alƙalancin musabaka in ba ka wani za a cire sunanka saboda akwai fa'ida za a ba ku incentive za a ba ku wani a hotel za a ba ku motoci za a ba kujerun maka duk abin da mutane suke kenan a yadda ake neman masu zuwa su limanci ma tsofaffi da talakawa da sabbin musulunta a ƙauyuka ana rasawa su koya musu katu ana rasawa amma a birni ana rigima kan kujerar tafsi, saboda tana da wani abu wannan dishi ya bata mana kasan ku duba ga sai na ya ce ni ban ce ku sashi ba ko ban hana ku in na mutu ku zaɓo wanda ya dace Allah shi da na'am eh من يشريها كيف أقول مني لو كتير من يشري أما أنا زاي بنكر كارو كسر بقى يا جزاكم الله خير ولما احتضر علي جعل يكثر من قول لا إله إلا الله لا يتلفظ بغيرها lokacin da mutuwa ta harto sai na ali sai dosa faɗan la ilaha illallah yana ta kalmar shahada aka ce la ya talaffazu da gaira baya furta komai sai ita ya ta furta kalmar shahada ya dinga furta kalmar shahada wa kad kana a a wa kad qila inna akhira ma takallama bihi kuma a wani labarin an ce abu na ƙarshe da aka ji ya faɗa shi ne ya karanta aya fa man amal mithqala dharratin khairan yara wa man amal mithqala dharratin sharran yara wanda diye abu kankani na alkhairi zai gani a lahira wanda duk yayi abu koda kankani na sharri zai gani a lahira Allah ka sa mu ga alkhairi Allah ya shi mana sharri wa qad awsa waladayhi al-hasan wal husaina bi taqwallahi was salati waz zakati wa kadmi al-ghaibi wa silati ar-rahimi wal hilmi al-jahili wa tafaqquhi fi ad-dini wa tathabbut fi al-amri wa at lil qur'ani wa husn al-jawari wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar sayyidina ali ma ayyan shi wasiya da cewa su yi tsoron Allah su rike sallah su yi zakka su rike fushi sadar da zumunci su zama masu ainihin wato haƙuri akan wawa su nemi fahimta addini sannan duk abin da za su tabbatar suna yin shi akan gaskiya kuma su rike ƙur'ani su kyautata mu'amalar su da makwabta su yi umarni da kyakkyawa su yi hali daga mummuna su guje ma alfasha wa wasahuma bi akhihima Muhammad ibn al-Hanafiya sannan ya kuma yi musu wasiya da cewa lallai su kula da dan uwansu Muhammadu dan Hanafiya an kuma tana mai magana sha baya wa wasahu bima wasahu ma bi sayyidina Ali kuma ya musu ya musu shi ma aka mushi wasiya da abinda aka yi musu wasiya da shi wa an yu'azzimahuma cewa ya girma masu da sun girme shi wala yaqta amran dunahuma kuma kar ya yanke wani hukunci ba tare da ya nemi shawararsu wa kataba zalika kullahu fi kitabin fi kitabi wasiyati radiyallahu anhu warda ya rubuta ainihin dukkan wannan bayani a cikin rubutun wasiyarsa Allah ya ji kanshi Allah ya dade shi ga wasiyar nan dogo wasiya wani kanta ta abuji yace bismillahir rahmanir rahim hadha ma awsa bihi ali ibn abi talib wannan ita ce wasiya ali dan abu talib annahu yashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la cewa yana shaida babu abota bisa da gaskiya sai Allah ba shi da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma annabi Muhammadu bawan ne manzansa ne arsalahu bil huda wa dinil haqq Allah ya aiko muhammadu da shari'a da addinin gaskiya da yuzhirahu ala addini kulli dan ya ɗaukaka wannan addini na gaskiya akan dukkanin wani addinin ƙarya walau karihal mushrikuna ko da kafirai sun ki inna salati wa nuski wa mahyaya lalle sallata da yankana da rayuwata da mutuwata wa mamati kenan ko lillahi rabbil alamin dukkan Allah ne ubangijin talikai la sharika la Allah nan da bashi da abokin tarayya wa bidhalika umirtu abinda aka umurce ni kenan in yi wa ana awwalul muslimina ni ne farkon musulmi usika ya hasan wa jami'a waladi ya kai hasan da sauran ƴaƴana ina muku wasiya ina jan kunnan ku wa man balagahu kitabi da duk wani wanda wannan sakon zai kai gare shi hadda muke na yanzu bi taqwallahi rabbikum cewa ku tsoron Allah ubangijinku wala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku sake ku mutu ya ku jama'a sai kuna musulmai wa atasimu bihablillahi jami'an ku riko da igiya Allah gaba ɗayan ku wala tafarraqu kada ku rarraba fa inni sami'tu abul qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji ainihin baban qasim muhammad Allah ya kara mushi aminci da dayana cewa inna salaha zatal bayn lalle sulhu tsakanin mutane da zaman lafiya tsakaninsu afdalu min ammati salatu Wasu ya fi mafi yawan sallah da azumi da mutane suke unzuru ila gabi arhamikum ku kalli waɗanda suke wato mazowa wato rahim ƴan uwa kenan fasilu ku ainihin wato sada zumuncin su li yuhawwil Allahu alaikum alhisaba dan Allah ya sauƙaƙa muku hisabi ranar alkiyama Allah Allah fil aitami ina gama ku da Allah ku tsoron Allah game da al'amarin marayu fala ta'fu afwahu kar ku bar bakunan su cikin yunwa da wahala wala tudi anna wala yudi anna bi hadratukum kar ku bari aulakanta maraya kuna wurin Allah Allah wallahi wallahi fi ina gama ku da Allah ku tsoron Allah game da al'amarin makwabtanku fa innahum wasiyatu nabiyyi su makwabta wasiyar manzan Allah ne annabo ma za la yusibihim manzan Allah bai gushi bai yana jan kunnan mutane game da makwabta hatta zananna annahu sayuwarisu har sai da muka tsammanci cewa zai ce a ba mutum a ba da gado na mutumin da ya mutu ga makwabcin shi wallaha wallaha fil qur'ani yace ina jan kunnan ku ku rike alqur'ani fala yasbiqannakum ila al'amali bihi ghayru kar ku bari wani ya riga ku aiki da alqur'ani wallaha wallaha fi salati ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah game da sallah fa innaha amudu dinikum sallah ita ce ginshikin addinin wallaha wallaha fi baiti rabbikum ku ji tsoron Allah game da ɗakin Allah Ka'aba kenan fala yakhlu wannan minkum kar ku bari Ka'aba ta zama ta wufanta daga baro ma baqitu iya rayuwarku fa innahu domin shi ka'aba in turika in aka rabu da ka'aba da ka'aba lam tuzaru lam ba za ba wanda zai kalle ku ba ku da wani mutunci wallahi wallahi fi shan ramadan ina gama ku da Allah ku rike mutuncin watan azumi fa inna siyamahu junnatun minan nar azumin ramadana kariya ce daga wuta wallahi allaha fil jihad ina gama ku da Allah ku rike jihadi fi sabilillah kama Allah bi amwalikum wa anfusikum dan dukiyo dan ainihin wato daga kalmar Allah ta hanyar amfani da kawunan ku da dukiyo wallahi wallahi fi zakati yace ina gama ku da Allah ku dinga ba da zaka! fa innaha tudfi'u ghadabar rabb bai da zaka na kashe fushin Allah wallahi Allah ina gama ku da Allah fi zimmati nabiyikum game da ainihin mutuncin annabi wato matan shi da iyalan shi la tudlamanna baina zaharanikum kar ku bari a cutar da iyalan manzan Allah a tsakankano wallahi Allah fi ashabi nabiyiku ina gama ku da Allah ku rike mutuncin sahabbai kun ji saboda musulmai da su ba 'yan shi'a bane ba irin wannan zindikan bane fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ausabi manzo Allah ya ja kunne game da rike mutuncin sahabbai wallahi la wallahi la fi fuqara kuma ina gama ku da Allah game da al'amarin fakirai wal masakin da talakawa fa ashirikuhum fi ma'ashiku ku sa su yi tarayya a cikin dukiyar cikin abin da kuke da shi wallahi Allah fi ma fi ma malakat aymanukum ina gama ku da Allah ku mutunta bayin da kuka mallake su fa inna akhira ma takallama bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an qala daga cikin karshen abin da manzon Allah ya magana shine fadin sa da yace usikum bidda'ifaini ina jan kunnan ku game da masu rauni biyu nisa'ikum wa ma malakat aymanukum matanku na aure da kuma bayu su ne masu rauni guda biyu as-salata ya ce ku riƙe sallah la lahi fillahi lawmata la'i kar ku ji tsoron kowa game da gaskiya kar ku ji tsoron mai zargi game da faɗin gaskiya kun man kun. wa gaba alaikum a wa alaikum Allah zai isar muku akan wanda ya nufin tutar da ku ko muku ta'addanci wa qulu lin husna ku faɗa mutane magana mai kyau kama amarakumullah kama yadda Allah ya umarce ku wala tatrukul amra bil ma'rufi wan nahy anil munkar kar ku bar umarni da abu mai kyau da kuma hani game da mumuna. fa yuwalli amra shararakum thumma tud'auna tad'una fala in kuka bar aiki mai kyau kuka bar kuka daina umarni da aiki mai kyau kuka daina hani da mummuna to sai Allah ya bada shugabanci ga mutanen banza a cikin ku sai ku fara addu'a Allah baya karba wa alaikum bit tawasul wat tabadul ku dinga sada zumunta da ainihin baiwa juna kyauta da baiwa junanku kan wa mota daburi, kar ku ci diddigin juna wata wattaqati da yanke zumunta wata faruƙi da raba kan al'umma wata awonu 'alal birri wata takawa, ku taimaki juna game da ainihin wato biyayya Allah da takatsantsan wala awonu 'alal ismi wal udwani kar ku taimaki junanku game da sabo da ta'addanci wata wattaqullaha ku tsoron Allah Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin hukuba ne hafizakumullahu min ahli baiti Allah ya tsare ku mutanen wannan gidan sayyidina Ali mutanen gidan shi kenan wa hafiza alaikum nabiyyu Allah ya tsare muku ainihin wato annabin astaudiukumullah yace ina muku ban kwana wa aqra alaikumus salam wa rahmatullah ina kuma karanta muku sallama da rahama Allah ina muku sallama da rahama Allah shine wasiyar da musu kaji wasiyar babu gaba da baka yi dawo aya ko hadisi da gobayen ta ba saboda wasiyar bawan Allah ne mutumin kirki Allah ya gafarta mishi ثم لم ينطق إلا لا إله إلا الله حتى قبض في شهر رمضان سنة أربعين daga nan bai ƙara cewa kai ba sai kalmar shahada har zuwa Allah ya ɗauki rayuwarsa a wannan shekara ta 40 bayan hijira wa qad gasalahu ibnahu al-hasana wal husaina wa al-hasan wal husainu wa abdullahi ibn ja'far wa salla alaihi al-hasan da abdullahi dan ja'far su ne suka mushi ainihin wato ya'yan shi kenan wancan kuma agolan gidan shi dan gidan Ja'far dan Abu Talib mm. sai na albabban shi ne kuma ya auri uwarsa bayan mutuwa a sanan baban shi su uku ne su suka mishi wanka sai na Hassan dan Ali ne ya mishi sallah ya mishi kabbara tara dama ya halasta a sallar jana'iza a ƙara kabbara biyar shi bakwai har zuwa tara malikiya ne suka ce wai idan liman ya wuce kabbara hudu kai da kake mamu ka juya kai ka tafi abinka a malikiya wannan ba daidai bane ya tabbata a sunna qala al-imam ahmad abu ahmad al-zubairi uh, qala haddathana shuraik an imran ibn zabyan an abi yahya ya yace lamma daraba ibn miljam aliyan qala lahu lokacin da ɗan miljamu ya sare sayyidina ali sai ya ce da su if Alubihi kama arada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na ya ce ku yi mushi yadda manzon Allah ya so an yaf bi rajulin bi rajulin da qatlan yadda manzan Allah ya yi da mutumin da ya so ya kashe manzan Allah sai na sayyidina ali yace uqtuluhu ku kashe shi sun maharriku sannan sai ku kona abun banza wa qad ruya anna umma kulthum da min miljam huwa al-kifn wata ɗaya daga cikin ƴaƴan sayyidina ali ummu ta tace da shi wannan bataccen mutum wai hak Allah wadaranka lima darabta amiral mu'minin dan me ka sare sarkin mu'minai kala sai ce inna ma da Rabtu a baki a ni banki na kashe ba sarkin mu mai bane shi fa qalat innahu la ba'asa alayhi tace to ko da dai waye yana jin sauki yayi ba zai mutu ba fa qala lima tubkina dan me kike kuka kin yana jin sauki wallahi yace mata na rantse da Allah laqad darabtuhu darbatan law asabat ahlal misri lamatu ajma'ina na mushi saran da inda na sare duka mutanen garin nan wallahi kuwa sai ya mutu ba wanda zan masaran nan ya tsira wallahi yace mata na rantse miki da Allah laqad sammamtu hadha saifa na sa wa wannan takobi guba shaharan wata guda wa laqad ishtaraytuhu bi alf na siye shi da dirhami dubu wa sammamtuhu bi alf kuma na sa mishi guba ta dirhami dubu ba ka suke ba su ma yanzu sai kisa zo suna ba da labari mu muka yi kaza duka iri ɗaya ne wa qala al-haytham ibn adiyyin حدثني رجل من بجي من بجيلة عن مشيخة قومه anna abdurrahman Bin miljam ra'amra'atan ra'atan min taymir rababi yuqal laha qitamu wa kanat min ajmalin nisa'i tara ra'ayal khawarij ita ma ya kala kaci qad qatala aliyun qaumaha ra'ayi kuma sayyidina ali ya kashe ɗan uwanta akan irin wannan addini falamma absaraha ashiqaha da ya ganta sai ran shi ya ƙaunace ta fa khatabaha ya nemi aurenta fa qala tace la atazawwajuka illa ala thalathati alafin wa abdin wa qayyina ita ce ba zan aure ka ba sai ka ba da dirhami dubu uku ka ba da bawa ka ba da ainihin wato house fata zawaza ha ala zalika ya aure ta akan wannan falan ma bana biha qalat lahu da saka tarihi ta ce mishi ya haza kai malam kad kad faragta fafruk ko kuma kad fara'atu kad fara'atu ya zo da haka in ka ce kad faragtu ni na gama abin da zan iya maka fafurur kai ma gama ma abin da nake so ko kuma kadu fara'atu na bude maka jiki na ka gani ma'ana na zirayi da kai a matsayin mata fafurur kai ma ka bude min zuciyarka kai min da gaske abin da nake ba. fa kharaja mulbisan salahu ya tafi da makamin shi amt kenan wa kharajat ma'ahu tafi tare da shi fa darabat lahu qubbatan fil masjid sai ta kafa mishi wani dan daki a cikin masallaci Kamar ya zo itikafi wa kharaja aliyun yaqulu as-salata as-salata sayyidina ali fito yana cewa a tashi yi sallah fattaba'ahu abdurrahman fadarabahu bisayfi ala qarni ra'sihi shikenan sai abdurrahman ya je sara mishi takobi a daidai kanshi din nan a jikin ainihin wato kanshi daidai inda jikin kanshi shine qarni ra'si kai da wuya sara ne ya mishi ba kankani ba faqala sai ya ce faqala sha'iru sai wani mawaki daga cikin su mai suna ibnu abi mai yasin al-muradi yake cewa falam ara maharan ساقه zu samahati kama hari qutamin bai bayyana ghayra mu'jam yace wallahi inji wani dan bid'a dan wansu ni ban taba ganin sadakin da ya kai daraja wanda kuma mutumin mai tun mai daraja ya kawo ba kamar sadakin qutamu mata kenan wanda yake an fito da shi sadakin lafiya lau ba a faɗi babu dungu wato ba a yi ajalan ba an faɗi ne za a biya salastu alafin wa abdul wa qayyina wa qatl aliyin bil suhamil bil husamil musamman ya ce dubu uku da bawa da baiwa wata iya waƙe ta iya fira da kuma ainihin kashe aliyu ta hanyar amfani da takobi wanda aka riga aka gyara kiranta fala mahara agla min aliyin wa in gara ce ba sadakin da kai tsada aliyu ko tsada shi wala fatka illa duna fatki bin murjan kuma babu wani sara sai ya zama daraja wannan saran tana bayan wannan saran da yawa aliyu ba za a ƙara irin kisan da ya kai daraja haka ba wa qad azabna jarir azabna jarir hadhihi al-abyati hadhihi al ibn shasin al-muradi wa lahu ibn jarir aliya ya danganta wannan waƙoƙi ga wani mutum mai suna ibn shas shi ma dan bid'a ne ya ƙara danganta mashi wata da yake cewa wani haru da rabna malikal khairi haidara aba hasanin ma'mumatin fata qattara wa nahnu khala'na mulkahu min nizamihi bi darbati sayfin id ala wata jabbara. wa nahnu kiramin fil hiyaji a'izzatan idan mautu bil mautir tadawata azza yace mu ɗan kalakatu ji shi mun sari wannan mutum wanda ya mallaki alheri wanda ake ce haidara baban hasan mun mushi sara wanda yake mai sarewa kuma mun ce mun cire shi daga mulkin shi da tsare-tsaren shi ta hanyar wannan saran da takobi lokacin da iz alasan da yake ya zama ya ya yi ɗagawa wata jabbara ya zama jabbe mai kashe mutane ya ce mu masu daraja ne wajen yaƙi masu ƙarfi kuma mutuwa da mutuwa muke rama ta wai su masu rama kisa da kisa ne wa qadim ta da habnu miljamin ba'd al khawarij al na fi a at-tabi'in wa huwa imran ibn hattan wa kana ahad al min manyar wi an aisha fi bukhari akwai mutum mai suna imran dan khattan yana da hadisi a cikin bukhari amma shi ma dan bid'a ne ba khawariji sai dai akwai bayani da malamai suka yi dangane da hukuncin riwaya a gun waɗannan yan bid'a shine khawarijawa duk da yan bid'a ne batatu malaman hadisi suna riwaya a wurinsu domin su a wurinsu ƙarya ma kafirci ne duk wanda ya sai dai kisa shi ko malamin hadisi ma ƙarya yake gudu da idan aka samu bakhawarije yana da hadisai lafiyu ana riwaya a wurin shi sayyidina ah, ah, wannan Aisha ta ba wannan mutumin riwaya Imam Bukhari ya fita da riwaya yana mushi waka yake cewa ya darbatu min taqiyin ma arada biha illa li yabliga min dil arsh ridwana yace ma dalla da wannan sara da wani bawan Allah yi wai dan mulzamu shine bawan Allah ne ji tsoron Allah taqiyin wanda ba abin da ya nufa da wannan saran sai dan neman yarda a wurin Allah hasbunallahu wa ni'mal inni la azkuru yawman fa ahsibuhu aw fal bariyati inda Allah mizana yace duk sanda na tuna dan ina sa ran cewa yafi kowa samun lada a wurin Allah nas'alullahi al'afiya ma'ana bata ta riga ta gama kai wannan jama'a to sai sai mu tsallaka inda yake cewa wal maqsudu anna aliyan radiyallahu anhu lamma mata salla alaihi ibnuhu al-hasan fakabbar alaihi tis'a takbiratin wa dufina bidaril imarati bil kufa yace sayyidina ali da ya rasu dan shi ne mai sallah sayyidina hasan ya mai kabbara tara kuma aka rufe shi a gidan sarauta a cikin fada khawfan alayhi min al khawarij saboda tsoron khawarija kada su zo su an yanshubu an sati za su iya tono gawar su mata wulakanci da khawarija jama'a da yan shi'a suna yin wannan shi sa duk sanda wani malami na sunna ya mutu musamman wanda aka san yan shi'a suna jan haushin shi kar a kyala kabarin shi lahiya a sa masu gadi har sai an tabbatar da gawa na ta rugurguje ko za su kai shekara da jama'a domin haka suke wannan zindikancin a tarihi ya bayyana tun bayawa sai a je a rufe gawa sai su je su ɗauko ta su su kafe ta a sama su ƙefe ta suna mata wulakanci sun shayi mu gawaki mutane haka in fact yan shi'a sun taɓa ƙoƙarin sace gawan manzan Allah fa daga inda yake kwance a Madina jama'a ko kun san wannan a wannan zaman da muke rayuwa ba tun da kamar shekara 60-70 baya yan shi'a daga iraki suka zo suka yi wannan nufin suka je daga can bayan garin madina suka dinga tona rami sa su faɗo ta cikin rauda su sace annabi sa su gudu da gawo shi domin kuma gawo manzo Allah tana nan lahiyar ta rau alƙawarin Allah ne wai su bai da ita can ƙasar ta yan bid'a wannan sun saba kuma ba za su fasa ba to kun ji sayyidina da yan shi'a da khawarija suna yin wannan da haka jama'a mu ci wannan ko mu rike ko dan gaba duk da wani malamin mu ya mutu malami wanda aka san shi malamin sunna to ba a zuwa kai a rufe shi musamman a makabartun mu yanda suke daji irin da bakwai a fita batun kabarin kuskure ne wannan ko a je can wani wata makabarta can a Kaduna ko a wani daji a bayan kawo sabuwa kai a rufe gawa kowa ya kama gaban shi da tunanin shi kenan an gama a'a idan gawar gama gari ce e an gama daga nan amma idan gawa wani mutum ne wanda yake da sagi yake da gaba da 'yan shi'a ko 'yan bid'a ire-irensu to ba a kyala kabarin sai a sa wanda za su danga gadi suna nan suna ba dare da rana da makamansu jama'a duk wanda ya nufi kabarin kawai su kashe ɗan banza abin da ya kamata kenan don in ba ka aka wannan yin iskan ba za su cika wannan wulaƙancin kana nan wata rana sai ka ga sun wani malami wannan wulaƙancin ko wani sarki wanda suka san yana ainihin ya shahara da kyararsu da ka ina faɗa wannan magana a madadin kare da madadin duk yan uwa su ji wannan Allah ya shirya da shikenan hadha huwa mashuru. wannan ne abin da yake shahararre wa man qala innahu humila ala rahilatihi fa bat bihi a wanda suke cewa wai an ɗauki gawa akan abin hawa an tafi da gawa. fa zahabat bihi gawa wannan abun hawa ta gudu da wannan gawa fala yudra aina zahaba ba a san ina wannan abun hawa ta gudu shi ba a akhta ƙarya yake wannan shine ma'ana akhta ana wa takallafa ma la ilma lahu bi kuma yana daukar kan abin da bai sani ba wala yusiqu aqlun wala shar'u ko babu wani hankali ko shari'ar da ta yadda da wannan ɗan shi ne suke faɗa wannan cewa ai an saka gawa akan kabari amin akan wani raƙumi za a kai a rufe shi kenan sai raƙumar ta gudu ba a sashe ganin gawa kuma su ne da san people suke cewa ga kabarin shi nan a Najaf. har yanzu Najaf a cikin iraki wanda za ka baka ji wannan hauka ce ta wani zaman kanta allah ya shirya shi ne sai ce wa mai ataqiduhu kathirun min jahalatin rawafid min anna qabrahu bi mashhadin najaf fala dalila ala dhalika wala asla lahu da wasu jahilan rawafida yan shi'a suke kididdigewa suke kudarcewa cewa wai kabarin aliyu yana najab ƙarya ne bai da wani asali addini babu dalili kuma har yanzu har daga nan Najeriya ɗan shi'a na zuwa kamar yadda kasa ana zuwa aikin hajji zuwa Najar zuwa kallon wannan mashhadin da tanan kabarin na Ali wa yuqalu inna ma zaka qabrul Mughith ibn Shu'ba an ce ma kabarin wani abokin gaban sa ne ba su ma sani ba Mughith dan Shu'ba hakahu al-Khatib al-Baghdadi an Abi Nu'aym al an Abi Bakari at-Talahi wannan malaman suka rawaito wannan magana an Muhammad ibn Abdullah al-Hadrami al-Hafiz wani babban malamin nahu da hadisi eh, muhammad Ibnu abdullahi hadarami ya ce an matsarin daga matsar annahu kala matsaru ya ce lau alimatu shi'atu kabra hadhal ladhi yu'azzimunahu bin najaf la rajamuhu bil hijara yace wallahi da yan shi'a sun san kabarin waye suke girmamawa a najaf yace wallahi da jefi kabarin da duwatsu hadha kabarin lugaitu bin shu'ba kaga rashin rana aiki jahilci kenan da kuma bid'a dan waye ta je kabari si wannan tan asali wa hasilul amri anna aliyan kutila yawmal juma'a sahara an kashe na ranar juma'a da sassafe wa kana li 17 khalat min ramadana min sanati 40 sai ma ne ce to inda ta tsarraba din akwai tsallake ne da aka yi na labaran sauran su wadancan su Abdullahi dan Abdul As da Sayyidina Muawiya da abin da ya faru da shi zaka an dan bada da saboda an tsallake nasu falamma mata Ali radiyallahu anhu istada al-Hasan ibnu miljam fa lahu ibnu miljam sai aka kira shi sai ya ce na hasan dan aliyu kira dan miljam ya ce da shi inni a'ridu alayka khasla ce zan kawo maka wani magana wa mahiya ƙala menene qala in inni kuntu dan miljam yace ni ahadtu laha inda al-hatimi an aqtula aliyan wa muawiya aw amuta dunahuma ku ji ba abin da yake fara jama'a bayan an kawo shi ce ina da wani ina da wani batu yace nayi alƙawari cewa zan kashe aliyu kuma gashi na kashe kuma zan kashe muawiya ko kuma na mutu kafin haka fa in khallaitani zahabtu ila muawiya ala anni in lam aqtulhu aw qataltuhu wa baqitu falillahi alayya an arja ilayka hatta tada yadai fi yadika kaga ji dan bid'a da hauka wai a sake shi ya tafi ya je kashe muawiya ya musa alƙawarin ya kashe muawiya zai dawo kawon ɓarawo ne yan sanda suka kama shi ce to damar satar ne ne yi guda biyu ce na yi alƙawarin sai na yi satar nan guda biyu na yi ɗaya na kuka kama ne kusa kan na muku alƙawarin nan zai iya ɗaya satar sai in dawo <laughs> ta tsuniya ke nan go sai suka ce ka qala hula sanu kalla wallahi hatta tu'ayina nara ya ce kai yi mana shuru na rantse maka da Allah babu inda ka je sai kaga wuta tana kallon ka daga nan sai jahannama kawai thumma qadama qaddamahu faqatalahu sannan ya sa'a kashe shi thumma akhadahu nasu mutane suka ɗauki gawan fa'adar juhu fi bawari suka sanya shi a cikin ainihin rami irin inda ake tara wuta irin inda ake tara bola thumma na ne. suka ƙona abin banza da wuta wa ƙila ina inna abdullahi ibn ja'far ya yadayhi wa rijlaihi an ce abdullahi dan ja'far wancan agwalan na ali ya sare hannayen shi da ƙafafun shi wa wa kuhilat ainahu aka kuma soke idanun shi وهو مع ذلك يقرأ سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخرها يا تميمة اقرأ هزوار قشنتا ثم جاءوا ليقطعوا لسانه سيأكل الله أساري هرتش فجزع سيكريا وقال سيتي إني أخشى أن تمر علي ساعة لا أذكر الله فيها tsorona a ce na samu wani lokaci a cikin rayuwa ba na ziki sun makata'u lisanu sannan suka sare harshen sun makatalu suka kashe shi sun maharraku hufi qausaratin suka kona shi cikin wannan ainihin wato bola wallahu a'lam Allah ke sani idan ma kun ji tarihi wanda yake ainihin wato ibnu ibnu ya kawo shi dangane da kashe sayyidina ali radiyallahu anhu wa ardahu dama mun ce zamu karanta ne saboda can bi ba mu labarin cikakke ba wannan shine cikakken labarin Allah ya shirya da sai malai ya ce al-mabhath ar-rabi' sabab al-khilaf bayna as-sahabati radiyallahu anhum sababin sabani game da wannan mas'ala tsakanin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam al-mashhur anna talhata waz-zubaira wa aishata kharaju lil-intiqami li uthman da ya baza gari cikin tarihi shine cewa da da zubairu da aisha Allah ya ƙara musu yadda sun fita ne dan neman fansan jinin usman radiyallahu tabaaraka ta'ala anhu amma mu'awiyatu shi ko mu'awiya fa inna aliyan lamma a al-khilafata lokacin da aliyu ya anshi halifanci azala ba'd al-wulati sai ya sauke wasu daga cikin gwamnoni alladhina wallahu Usmanu, waɗanda usmanu ya sa su a ainihin halifanci a wani gwamna ke wa hum sune khalid ibn sa'id ibn al-as wa mu'awiyah ibn abi sufyana ya sauke waɗannan guda biyu falamma balagal azlu mu'awiyata yayin da labari ya kai gun muawiya radiyallahu anhu rafadal azla sai ce sam shi bai da sauke shi ba wa qala sai ce min man uzan waye ya cire ni qalu suka ce min ali suka ce ali ne cire ka qala sai ce wa aina qatalatu ibnu ammi to ina labarin wanda suka kashe cousin dina sayyidina usman kenan aina qatlatu usmana na wanda suka kashe usmana qalu suka ce lahu baya kai dai kai baya. thumma talib bi qatlati usmana sannan daga baya ka nemi jinin waɗannan ƙala la ce sam bal yusallimu ni qatlatu uthmana sun ma'ubayu idan aliyu yana so yi mishi mubaya'a ya bani waɗannan suka shi sayyidina usmana sai na mishi mubaya'a wazalika anna muawiyata kana yara annahu ala quwwatin fil sai na muawiya yana ganin cewa yana cikin ƙarfin shi a ƙasar sham yana da sojoji wa annahu lan yufarrita bi hadhihi alquwa cewa ba zai yi wasa da wannan runduna ba allati tu'ahhiluhu lil intiqam wanda ta bashi dama ya dauki fansa min qatlati usman daga wani saka sayyidina Usman fa qala la ubayu hatta yaqtula qatlata Uthman bazan mushi mubaya'a ba har sai ya kashe wanda suka shi Usman wa Aliyu yaqulu tubayu Aliyu kuma na ce mushi a'a kai mubaya'a thumma yanzuru fi qatlati usman. zan duba al'amarsu. su fal ikhtilafu baina ali wa muawiya huwa fi ayyuhuma qabla qablu suna saɓani ne game da me ya kamata a fara yi aliyun yara annal aula an yubaya sayyidina ali yana ganin abin da ya kamata a fara yi shine mubaya kuma ba da zalika yanzu fi amri qatlati usmana sannan ya kalla al'amarin wanda suka ci na usman inda ma tahda'ul umuru yayin da al'amura za su natsu wa tibbul aminci da security ya dawo ya gyaru shi ra'ayin shi mu'awiyatu shi ko mu'awiyatu kana yaral aksa shi ko yana ganin akasan haka id kana yara anna awwala shay'in yajibu alaihim an yaf'aluhu huwa qatlu qatlat usman shi yana ganin abin da ya kamata a fara yi shine kashe waɗanda suka kashe da usman ba'da zalika nazaru fi mawdu'il khilafa daga nan kuma a tsaya a dubo al'amarin halifanci kaga bambancin ra'ayi kuma dole a anshi ra'ayin wanda shine halifan musulmai ko da kuwa ana ganin ba shi bane daidai sai dai a shi shawara a ƙa'idar musulunci shugaban ya zartar da abu biyayya ake ba a tawaye kenan falkhilafu bai na aliyu wa muawiya kuwa khilafu awlawiyat Saɓani da ke tsakaninsu, saɓani sabani na al shi shine priority me ya kamata a fara yi wani yana ganin a fara tabbatar da mulki sannan a yi magana waɗancan 'yan ta'adda wannan kuma yana ganin a'a a fara magana yan caɗin nan kafin a yi mulki wa kana ra'ayi talha wa zubair min ra'ayi muawiya ra'ayin talhatu da zubairu da aisha kenan yayi kama da na muawiya wa huwa al-isra'u bi qatl qatlatu usman cewa ai sauri a kashe wanda suka kashe na usman ma anna al-farqa bayna talhatin wa zubair min jatin wa muawiya min jatin ukhra ana talhata wa zubair baya bambancin talhatu da zubair in ka aje su waje guda da kuma muawiya ɗayan wajen shine su biyun nan sun yi mubaya shi kuma bai mubaya ba mu'awiyatu lam ba a shi bai riga yi mubaya mawqifus sahabatu min tilkal ma'arif matsayin sahabbai game da waɗannan yaƙi da aka ambata a baya ikhtalafa sahabatu ala talasti tsawa'ifa sahabbai sun kasu gida uku a wannan matsala abaifatul ula bangare na farko alhatu wa zubairu wa aisha wa mu'awiyar su talhatu da su Zubairu da su aisha da su muawiya radiyallahu anhu tara wannan bangaren hadi ta'ifa wannan bangaren yana ganin annahu yajibu ta'jilu bi qatli qatlata usman cewa yi marmaza a kashe wanda suka shi na usman wa ta'ifatu thaniya ali wa man ma'ahu bangare na biyu bangaren sayyidina ali da mutanen shi tara hadi ta'ifa anna awwala shay'in yajibu an yakuna wal yuhsama huwa amrul khilafa su kuma suna ganin abin da ya kamata a tantance ayi abin da ya kamata game da shi shine al'amarin halifanci wa ta'jilin nazari fi mawdu'i qatlat usmana cewa kuma a jinkirta bayani da bincike game da al'amarin waɗanda suka wasu idina usman kisan gilla bangare na biyu kenan a tsaya fitu salisa bangare na uku wa yumathiluha waɗanda suke cikin wannan ƙungiya su ne sa'adun وابن عمر وأبو هريرة ومحمد بن Usama wa وأسامة وأبو بكر الثقفي wa متانا وجل الصحابة kuma ɗaukacin sauran ثورا صحابي ترى هذه الطائفة اعتزال الجميع su kuma suna ganin a ƙaurace duka waɗancan guda biyu kawai goyi bayan kowa wa sabulu hadhihi al-ikhtilafat dalilin wannan sabani shine annal umura kanat mushtabiha al'amarin akwai ainihin lauje cikin nadi akwai sarƙaƙiya al'amarin bai fito fili ba wal waqtu kana waqta fitna kuma lokacin lokaci ne da Allah ya kawo shi lokacin jaraba wal zalika dan haka ne lam yastati ahadun an yatadabbara zalika al'am ya zama babu wanda zai iya tantance wannan al'amari wa ya tabayyana haqiqatahu bi wuduhi ba wanda ya ce gane tsantsar wannan al'amari yadda yake lami lafiya shine sai ya yace a ah, qala al-hafiz ibn hajar ibn hajar yace inna at-tabariya akhraja bi sanadin sahihin an al-ahnaf ibn qais radiyallahu anhu qala sayyidina an ahnaf dan qais ya Allah ya kara masa yadda yace lakitu talhata wa zubaira da hasri Usman na gamu da talhatu da zubairu bayan an tara sayyidina usman a gidan shi wa qad ta'ammarani sai na ce musu fa qultu ma ta'amurani bihi me abin da kuke umarni da shi fa inni arahu maqtula ni fa ina ga usman kashe shi za'a qala suka ce alayka bi ali je ka ka nemi shawara ka bi sayyidina ali ya baka abin da ya kamata kai wala qitu aisha bada da qatl usman fi makka qultu sai nace da su mata amrini nace da ita me umarninki yake aisha qalat alayka bi ali tace da shi je ka bi ali a ƙasa yace tun daga lamba ta farko yace wala na fi gazwatul kuwait fi tarikh wal fi al shahidun qaribun ala ikhtilaf al ara'i wa ittirab al amn fi fitnatin aw awaddat bil awadat bil kathir min al hukama'i balha an nas al adiyina yace ga wani tarihi da ya faru nan nan kusa wanda zamu iya daukar misalin irin wannan abin da ya faru dangane da shi shine yakin kuwait ya nufin da yakin kuwait yakin da Saddam Husaini ya kai kasar Kuwait farmaki ya mamaye ta 1991 kenan wasu kasashe kuma na turawa da na musulmai su kuma suka zo suka auka sai Saddam Hussein aka yi ta ɗauki ba daɗi ra'ayin musulmai ya rabu game da uwa ya kamata a goyi baya Saddam Husaini ko kuwa su Bush da sauransu ha'a nan ƙasa an samu wannan rikicin wannan rikicin shi ne yake shara, al'amari ne ya rikicewa malamai ballantana kuma jahilan gari kisa idan kai kana cikin mutane gama gari ka daina shiga al'amarin baka sani ba kyale malamai lamba ta biyu ce wallazi yazharu min hadhihi riwaya abin da zai bayyana gare ka daga wannan magana shine anna talhata wa zubaira wa aisha ma kanu yanqumuna ala ali lil khilafata abadan da dai waɗannan mutanen guda uku talhatu da zubair da aisha ba su taɓa kyamar a ce sayyidina ali yayi halifanci ba har abada ba su taɓa kyamar wannan ba idhum bay'u dan sun mushi mubaya alal khilafati akan halifanci wa amrul ahnaf bi mubaya'ati kuma sun umarci ahnaf da ya mishi mubaya'a wa kullu ma fil amri abinda kawai zaka iya cewa innahum lalle annahum ijtahadu sun yi nasu ijtihadin fi ma'arifati ma yajibu an yaqumu bihi awwalan game da su kuma meye abinda ya kamata su yi sun yi nasu ijtihadin sai suka samu matsala wajen ijtihadin kawai abin da zaka iya faɗa ina ganin lokaci ya ƙure sai mu kwana a nan insha Allah tunda mun samu gaba abinda muka faɗa dai muna fatan Allah ya ba mu ladan shi Allah kuma ya gafarta mana zunuban mu da kurakuran mu Allah ya cikan magabatan mu daga cikin iyaye da ƴan uwa da malamai da abokan aiki Allah muna roƙon ka gyara mana wannan ƙasa ta mu Najeriya ka mana albarka ka canza mana wannan yanayi zuwa yanayin da yake kyau a halin addini da rayuwa da tattali da zamantakewa da siyasa da tsaro da sauran al'amuran mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta Astagfirullahaladzim.